nesa ta zo kusa katafaren wurin sai da shayi a jihar zamfara a garin gusau wanda ake ce ma university of tea and bread wanda katafaren wuri ne wanda shugaban masu sai da shayi na jihar zamfara yake da shi kuma mallakar shi kamar yadda kuke kallo a halin yanzu wannan katafaren kamfani Ya ƙware daga iya shayi kama daga kawo biredi mai kyau da kala daban-daban na Lipton wanda duk wanda ake so. Ina masu buƙatar shayi to za ku iya zuwa wannan katafaren kamfani ku saye shi wanda kuma za ku iya kiran nambar waya wanda inda kuke a faɗin duniya a kawo maku? Kuma wannan kamfani na University of T yana da mazauni a GRA, dabra da Masallacin Muslim Foundation, wanda aka fi sani da Masallacin Shaftukusa na Jangebe. Wannan kamfani ya kware da iya sarrafa shayi da indomi kamar da kuke kallo, sai wanda ya zo ma zai ganan ma'idanu.